أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث tafsir ya alquran alazim na ya ata na shilashi na tafsir na yi cikin masalaci cikin ma ya shi ne sakako na da kai tupati yo min ya fara sai ciwo ya babi Allah subhanahu wa ta'ala ce shugabin ba da ba da ta ci ma su kuji jagora قبلنا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وينا سورة نية لا تعشان غي يا كافر توبة غاي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام نعم الله سبحانه وتعالى kutuba jamila al-Qur'an mulai kage gabai Abbas gaban da fata ne idan ga ayat shigo min suratul yusuf na wani makiya tsara ya ayat mafari ne ba shi ne tashi to ayat kutawa shi a gama da ya tsara ya ja da ba mutu da mutu suratu yusuf a cikin shiga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuma suratu hud zuma na ci suratu hud ya annabi sallallahu alaihi wa sallam na kuma a cikin suratu yusuf ya annabi sallallahu alaihi wa sallam manufa ibada bayan alkhairi na jimallo da shi laka a fi suratu yusuf ba ci shi na gane yara yadda fiye da na yi shi nan mun ji waya zoro ba sai ya gwada ya tsaya a ɗan musu ba da isara ta wasara wala kuku ya kada ibra shi ɗayan nora shi ilimin shi ya amfani shi gangan da ya bai rayuwa na ma ya kasan zai shi to a kiyani manyan sokoto tafasi a shekali a saboni jazakallahu khairan ga bayyana ya daji sura suran yusuf na ila da ya koro suru suru na mugayi sura ya koro ni min ya karti mu ya alquran koro makiya ma ta koro malaku ko ya kada ya ta da shi eh annabi yusuf gangan da bakoyin ga annabi yakubu gangan da yana annabi yusuf alaihi salatu wassalam kuma min anawa'il bala nyata tita ce mi macile shi na wa min durubil mihal washada'id nye na da annabi yusuf kuma nye mi macile ka ka gangan da tsanani shi na min ikhwati wa min al annabi yusuf kuma mi macile shi Eh, gangan da ya yi shi nke da ku gangan da mai macile ki gangan da zaɓin shi kani amma ne yanzu da za a ɗin su kudale ni macile wuce ya sai wani ni macile wuce da wata na kyana min su tun daga wata ya yi wuce wani kima je ga da su kullo wala gangan da ba ki yin jana za a ɗin su kullo ne nan wa ga ɗan balajiji hasada so kun ke gangan gani jiro anabi yusuf alayhi salatu wassalam igule ni macile ya kaka yin da na sura da lawi bina kuna ya juji tiuci da ciwo na gogawa sawa eh har be mi macile anabi yusuf da ne kaminu tunisra na karkashin imra al-aziz na lura da da da musu kula da ce ku gora mai daga suratu yusuf miniya wato emugo sura da yake tumina alqur'ani cikin ta ne ka ka ka ka ka yayi nan a ga gashi asali mu da ce ta ke kamuci yayi nan ne mu dike mu da zuwa ciga biya wannan ngala fasuto chala de ba to shwa eh umaje nauyi balaga na wato tanto cika da sura no wanale wato min ya sura no chwa amma ya da nabi yusuf alaihi salatu wassalam shoko dikiyo unle be da alfazi yayi alfazi yayi gangan da da wawu ya balaga shi kendo da mai ga sura shi wato kyan da nawa ya gaya na na bindo ci kimi na lura su kakaya mun zami ne ya matsa ya suratul yusuf alayhi salatu wassalam to yi ga ga yana ci a shaka ya sabu ne mai sakwamin tafasi wala ta yi turin sura ta yayi ne ga ga yabe biyu so wa ne ga mutu ga ya katubu sai dai ba da su kai ga su ko ga ali a sabuni ba gangan da alhai amma mini yana ali a sabuni in la da ya koro ya yi kanin sura nan waje muhimmanci nan ga wa haka da ja a cikin sata yusuf a tasliyatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma yalqahu nga sokola sura ne ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wa ìta ànábì yusufu náà ṣéèṣì lóòlóyà ànábì muhammadu ewu dẹkù olúfíẹ náà kí ànábì muhammadu yẹn gbẹta náà ewu dẹkù fíẹ náà yẹ ànábì muhammadu àkúrí náà nyé ne yé ni ó ṣì náà ṣe àwọn jẹba gángan níbẹ̀ yìí nínú ẹ má kan àti láwùjọ ànábì muhammadu sallallahu alaihi wasallam ebo náà sọgbọgbọ ọtọ ya gángan níbẹ̀ àti yẹn ìlìmí wọ́n ṣe ní ba shakka baya waya gube ne macilai kakani da mutu zane shi wanda ya toto ga wada ne macilai ba ta ba to ga yadda ki ne ga ga da yi so ko mu kiya waya eh wada su riga ga da zasi kakani na ba ku da ku ke so waya ta ba ce ji mu da wada su riga ga da ya wale ta da Ibrahim ya alayhi salatu wassalam zani yadda za a ɗaɗe ibrahim a wani yaka shi ji a ɗaɗe ibrahim a shi gita mutuwa ga wani ya tuye so kwafi a ɗaɗe ibrahim ba su zane ti shi a na ba wani tunani ba ba su yawanci na kwanu ebe da baba da gita na daga kafin shi wa adam eh su kuma a ɗaɗe ibrahim a tutu na ɗan yanzu na ma a ɗaɗe ibrahim a wunan baba kuna a wunan ẹwà àdéhùgbé yẹ wá nìyó àti òun dìrà bàbá ẹ àti ẹ bà wẹ mùsùlùmí ṣìlẹ adẹnìṣì náà láyà àdébì bọrọ ayé wà náà wọn á fi ẹ náà ṣe é náà fi ẹ gbé ẹ wọn ṣí náà wọn lè ní mọ̀ṣílá àdébì bọrọ ayé náà tòmí mọ̀ṣílá àdébì yusufu bá àdébì yusufu jẹ bàbá wa eh, e yìí na matatiye kaya na dincho da asiye musulunci na eh mine yake macile da alin ibrahim ta ba so wani su ba alin su ku kyamci abun fiye gangan da bi macile ya yi mushiya wake na mu da ba ya yi shi na kan na wai zaki ga gangan da yi ni na a dole ga yi ti makura na da asiye na wai zaki da yi da na káà mọ́tẹ́tà àti àtọ́ káàgá yí òun òjìlé káàgá yí òun òjìlé bẹ́ẹ̀ ni mọ́ káà mọ́tẹ́tà àti àtọ́ àti èyí àbá àtọ́wọ́ káàjì àwọn ẹgbẹ́ ni wọ́n àyè tó ó tó súnná náà èyí èyí àṣìwọlé yìí náà súnná náà èyí àwọ̀ etí èyí ṣìwọlé yìí náà súnná ó ti káà mọ́tẹ́ àtọ́ àwọn àdáwù ẹ̀ náà àfẹ́ èyí súnná ó ti náà èyí ina azumi yau bala ya yi shi na nawa ili na ji ale da wasu fari sura da wasu na da nawa ya ajiye da so kaka yi ale da muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam yan bala da ya sada na tugan ganin da jushi na abdullahi na malik muhammadu na sallallahu alaihi wasallam wucin goyi ga abdulmutalib ma kiwtata suke yankin ya ba wannan bayanin bia hyɛrɛ fo yie ni anyi nkyɛn ahyɛ a wɔn wɔn wɔn yi no afa a yɛate ba yɛ gyina gyina ho gamba asa na afa no bi a ne wɔn wɔn sɔlɔ ba yɛ sɔlɔ to ahyɛ ade wɔn yɛ akyi mo nya ati ne ndoro yɛ sɛde ka wɔn yɛ a wɔn wɔn hyɛ ba wa wɔatwo wɔn gye dza ne yi yɛ wɔn ne no yi ni ne bi ne yi ko ne ba to yɛ no ko gye dza akyɛ yɛ wɔn ti ne ayi no to ila annabi ibrahim don alayhi salatu wassalam ko mazana ce yau tuna na yiyo wai yake na jamu ke ba da ni ila annabi yusuf don alayhi salatu wassalam ko na yi tuna yau na wai tare da bauna ila annabi musa don da firawa da alayhi salatu wassalam ko na yi tuna yau na ayi da kuma shi ba zuwa ko mutuwa kuma ila annabi asa waga aja almajiri waga lamarin curu sai eh an kalo ya da shishi kata kan kalo da shisha zanna da shi cin ba na da ne na ji manufa na ala to su ko na ya to ba su su ku wai sa eh su ko mu ko gangan ne ya bala jeje mu ko gangan ne ya kwafi mu ko gangan ya sala jeje ebona yanzu kun wani bin matiya na ta hannun musa da mu bin matiya fir'auna wagace ta hannun ibrahim da mu bin matiya dawa da zaki kushiya wagace ta hannun muhammadu da yi mu bin matiya kiyan da yusha wagace ta yi annabi musa ya yi annabi yusuf ne mu bin matiya ya yi don suna a sa ta da ya amfani eh da ta su dare ana da ala kunna la tasuna la kabra lika sha so kuwi bala ya kakwa na de kanya Allah ta ta faru bismillahir rahmanir da basmala masu ranci wannan shayi gangan da basmala ya gai bismillahi rahmanir rahim ke da dogon doga al'adu domin ce shi e bayan ginde shi na sura shi a ƙura'an bayanin sai da suratun tauba kuri in so mai kan sabab bayan sababin shi ko yadda da bayan tafsiri shi kan Allah subhanahu wa ta'ala sura ko shayi ga bismillahi rahmanir rahim so gon ga ce to mai cha sura da ga min da sunnuno yace yau na yau mun da ke mu bi ba ke ba wani ta kashi ne nan na marahim na ce shi mun ga yau mun da la samu bi ne shi ga ke ce kashi rubai fa da kiyani so bai da tashin mu ne shi Allah subhanahu wa ta'ala ga alif lam wannan tola wannan tora wannan isharatun ila al-ijaz man ga ishare jon ila al-ijaz la ijaz al-qur'an mujaza shi'ar al-qur'an eh so ba sura da ciyayi gangan da huruful muqatta'a gangan da huruful muqatta'a harfi na shi eh wadda da ya yi filo shi amma wajen kiyan wajen yana yawa kalimar latin yana rufin mukatta mai shiga wanda da yi isharatun ilal ijaz wanda da yi ete ijaz al-qur'an mujalla mai al-qur'an ne lawo ga balarin shi bana magagatuna aka na dai wanda yi da al-qur'an eba cho man jiga ma na ya alifin na to la mu na to mi to ra mu na ma nu ya Allah wa alam ni muradi bi dalik so ko to ba ki ga ita da da bi shi to ne ku kuci na wa ba ko ga da ku ta ne ban ja da ga wa ful an na shi idan na ta da ga ijazul qur'an mujaza qur'an wa da bi wajen mina alƙur'anu to yana shi da tuna ki bayani ke te ni ta na alƙur'anu eh sai da ba te yo ke suratul rum na alif lam kwata dai gangan da harafin na shi eh hurufin muqatta na shi amma muji bayani ne in ja alquran na shi idan da faruwa nya wato mutaka nya hurufin shi amma ba abin da ya ce mu da alquran ku biyo ngara su ko ga tilka ayatul kitabil mubin tilka ayatul kitabil mubin ce ci gan aya shi don ya alquran aya shi don ne littafi ya alquran na mabe da bayanin shi bayanin da shi mu da bin na alquran bayanin kan ba shi ai tilka alayatu allati anzaltu ilayka ya muhammad so ko da aya gane shi ichi da wa nabi muhammad na sallallahu alaihi wa alihi ya ayatul kitab al fi bayanihi nga yi aya na shi Allah subhanahu wa ta'ala ci eh? a wani ne littafi littafi da ya huwa ya babba ya larubawa ta je wani wa began da da shuya eh littafi ne huwa nye mujaza bi ma'ana ya babba lawo ke da balarabi ya ji kiyo a je wa began da da tilka da aya tilka ayatul kitabil mubin أي تلك الآيات التي أنزلت إليك يا محمد يا آيات الكتاب الموجزة في بيانه الساطع في حجته وبراهين وبراهينه غير ذاتنا آية الجميل بقوة أشياء وأهل محمدنا آية جايونا شي بيانا شي بوينا آية جايونا شي nga bayani labiani ucha ucha labiani mweleza ndoro pakikini na alwazi fi ma'ani eh littafi al-qur'an littafi wannan shi bayani na shi wani bai bayanin bayani na shi ya koyi nan allazi la tashtabi haqa'iqi ngai kiyo hakika shi al-qur'an aje yanzu cine shi ke ba kan gani juna su kuma ya yi da shi ta fi al-qur'an ya wa da Muhammadu ayan na shi da fi ta fi al-qur'an yiga ina ta cumbiya wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so goma cumbiya annabi muhammadu na ke cumshina inna Allah ya isa nan an zanna mu, in shi shi biya wa nan kí n ṣí gbé àwọn ọ̀gá yìí tá a fi hàn lọ́kọ̀ọ́lá ìjọyà àtàwọn ṣùgbọ́n àwọn ọ̀tá ara ìdáná anzalnahu ilayk nabi a wannan ai anzalnahu qur'anan arabiyya yiga idan shi littafin nabi a wai arabiyan gangan da ya shi ne larabci no ai anzalnahu bi lugati al wọn bàtà báyà yìí kama bàtà bẹ́ẹ̀ ṣe ní ẹ̀ láàrin ṣì nà ẹgbẹ́ àlùkòrò àrùn ọ̀gá láàrin ṣe àjẹ kí ọ̀ wọ́n á jẹ kí ọ̀ wọ́n á jẹ tí wọ́n àlùkòrò àrùn ọ̀gá yìí ẹ̀ nà lá tí wọ́n yà kí ọ̀ èṣù ní ẹ̀ láàrin ṣe dákẹ́ èṣù ní ẹ̀ ṣe kébè ní ọ̀nà náà ẹgbẹ́ ọmọ ẹ̀ wá gbé mùsùlùmí ẹ̀ ní ẹ̀ dì bá wọn òjijì ọ̀hún tí wọ́n mú táwọn mú kánà òun tí wọ́n mọ̀ mana ba me ya ke larabci fahimta da alkur'an da suna da bi muhammadu ga ke su eh a yi ga ila shi ta ga alkur'an A arabiya ne shi ne larabci ne mina da harufin arabiya al-arabiya biya da shi ne larabci ne ga shi biya wa annabi Só sallallahu alaihi wasallam so fa de taqilun yi mace alkurani ci gawe la'azaba wannan wajen littauki eh wani littaraki wa tawakuli e bayan manyan hawa shi ba shi ne za ga alkurani da shi gawa da muhammadu la'adafin takiru e ba ta ni tuwa ga ba alkurani tubashiyenza na agwoga na tubashiyenza na ajidi imani na tubashiyenza ne wabawu na biyaki kan ka tubashi alquran na zakiru na ku jankali da ba jankali eh na anzalna alquran na arabiyya da annakum ta'qilu igai da shi ta da alquran biya wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam imanci biya wa shi ne lalaci na ba zan dora shi su kaya ba wa alƙura nan su kwago ga ta ke su kwa idan ni namu na نحن نقص عليك أحسن القصص sallallahu alaihi wa sallam ga nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas man yaqurtubi al-imam al-qurtubi dona wa zila tafsiru wa jamila kana al-qur'an wala dalili be na la so kwaci eh mu ci le ta da yusuf na mu ci ba sai tuwo mu ci wuciye na ga yi ahsana al-qasas ku dalili ji dai dai ni dalilin da ɗaliban rubutu ne bayyana wanda ya yi kwakwanci mai aurato yonon ga wakacin wani alfasu yin su kwa kita da biyu su kuya yi nan wajen gana ko musa alfasu su kwa irin yadda na wajen laye ta da biyu da ciki biya yi musa alfasu su kwa la ba ta mutum to make yi nauyi da mini alawa wuyan balaga ya alawa eh mana ci eh, gane na ci juya ne da ahsan al-qasas na eh e bane da nabi yusuf alayhi salatu wassalam musa yake na zama ci iwe ta hakika ba so ko cewa ga Allah ku ya nabi muhammad eh e ko ne je ga ba ta da ga ke sanne na ngala ce ga ahsan al-qasas za mu ci ke ga ga lokacin da jin na ibnu kathir tafsir al-quran al-azim a ci a alimamu kuci da wa zila ya tafsi ruba jami'u da kanin qur'ani ala sababi me yi na lawa to su kwaci ci suratul yusuf ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ga yabana fọlọ ci sahaba nabi muhammadu ibe shi ya nabi a ce ga bi nabi muhammadu ga anabi wee fiye ni tashiyayiya wee fiye layi shi fiye ba tashiyayi nye tashiya ebe na nga sanna wale da amfani kan mu mina amfani kan mai wace yon ye tan e da ga wato wace da shi tu gobe ya na wafi wo ma e lo shi ko da e da ne na eh ma na sahaba ki je ga muhammadu ga zaba ci laro aya da gan sahaba ne da muhammadu shi wato zaba ci laro aya da ke ne da za su kwanci cikin suratu yusuf da ya hada da sallallahu alaihi wa alihi sallam kan alin ya hada da muhammadu gani eti ya ka hada da yusuf amma man ji gani ko ka gana mun ga yau kodari na biyar sahaba ya ce ya hada da gan a ce wajen hada da ya wàlẹ́ àǹfààní lọ́mọ́ ẹ̀tàn ọ̀nà ń dókun nínú wo ẹni sáńdọ̀chì ìgájì òmìnir ètètè lọ ẹni ń gábé mọ tí fi àná wọn ní káàkó àti òtètè ń jìnà wọn tó àfẹ́ pa ẹ̀rí yìí káyìí mọ̀ sí sùnmọ́ àwọn oníjẹ́ ní òbí ọmọ tí àná tó jìnà wọn àbẹ́ mọ̀ ẹ̀yà òjìgá náà lọ mí ní àǹfààní ẹ̀tàn ọlọ́run mí ní àǹfààní ẹ̀tàn wọ́n á jùmọ̀ ẹ̀ látàwọn ẹ̀ kendo ya fita annabi yusuf ne a wani walawa mai umalawa ya fi tsogo ne adama sarai umalawa ya fi oge ga wuki kendo na zama ci gala fuska wo be tsin muciya ci a ga kuma yin uwa walawa mai sani eh eteke ya za amfani ya ekwo na za to yi da ci choguli na ekwo ki ba o to de na wa da na o to go na ba to da mi ya amfani shi ne ta الله سبحانه وتعالى بنحن نقص عليك أحسن القصص أين نحدثك يا محمد إيه يتشيش وقوي غير ذلك فإن لنا فتاوى نبي محمد ونروي لك أخبار الأمم السابقة يتشيش غير لنا لا رواية شاوي يلا بارا الأمم الشاوي باتشوجنا بأسرك كلامي غنغن بيك نتيجة كسيا غنغن وأحسن البيان zando da ga kuma a ji bayani a wurin ce ta alibi su kuma na dakon gudu su kuranu ya bana so ya cikin wajin bayani ji alibi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kan da bayani na tiye ga koyo wurin eh nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas bima na ilayk ya mitanna yawe e koyeta piano mo gaje ga ba to na thereby ma auhaina ilaika nyene yejuwa yubi awona ukama hadha alquran litabi alquran eh ma auhaina ilaika bene yejuwa yubi awona wa in kunta min qablihi la min alghafilin to dena shizo bezo kani nitania wa nabi muhammad na wa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an shaida la min alghafilin sanin jaya yake sanin ruwa bi ma'ana wato a nan muhammadu ta mini ta tana ne ibe ta ne shi gure ana eh na ne ruwa na ba daga kiyo ilimin ba ta ne chaba ilimin ba ta ne tashi ilimin ba ta ne zo ba ta nan kula da ne Allah subhanahu wa ta'ala yawan su kai ga nan muhammadu ba ru ba ne ga wa in kunta min qablihi la min al-ba'ili shi wa annabi muhammad da mutane su biyo da haka ai wa inna al-hala wa sha annaka kunta min qabli an nuhi ilayka hadha al-qur'an lamina al-ghafilin ala hadhihi al-qissa wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa da mutane su je ke shirye ne yato nyene ya wato nyene kisa annabi yusuf na wala taqdir bi ba'd Wọ́n jẹ́ ọtún ìwọ́n náà ṣe wà tọ̀ tábà chẹ́sùn yẹn gbọ́n lè gawayin kwaye ya ci mana eh? nga ka nuna ce yadda ta kuce su ya zayen ban wa kwaye ya ci wo to ya ta ni yusuf la ce su wa kayan bolo kwaye to ya ci wa sai ya ji wa biya wa ne muhammadu la sallallahu alaihi wasallam to ke ta ni yusuf ne in qala yusuf li abihi ya abati inni ولو رأيتهم لي ساجدين إذا من يوسف عشر عليه الصلاة والسلام daga babon na bani wajen ya da hango daga ayar na bani wajen bukata na wani na karfa ce wani bata lashe tuba waga shaman da bai yi yawon yanayi ga ne na bani ga waya ke cakiwo e wanda daga ba mu ga yamma ya na cewa daga ba mu ga amfani na gudu na cewa daga ba mu ga kiyon karatu cewa eh wallahi wallahi suratu yusuf ya lala wai sarai suratu yusuf ma lala ke suratu yusuf ma lala mai wa lala ta gona gama jalla ne ke ji ka mu to suratu bakara ite sha ne mu la eh Allah subhanahu wa ta'ala kai ta fara Yusuf bi abi Annabi Muhammad ne ta alumoi kan da Annabi Yusuf ga Annabi Yusuf ga da bi eh ya bi gangan da baboyi na Qala li abi ya abati kan da Annabi Yusuf ga da baboyi na ga inni ra'aytu ahad ashara kawkaban ngawna la tsona wale ya tsani ya gode ni ashaka da faru جزاه الله خيرا قبل هنا بداية القصة تكبر والليل أنشا يا نبي يوسف عليه الصلاة والسلام من هنا بداية القصة أي اذكر حين قال يوسف لأبي يعقوب يا أبي إني رأيت في المنام هذه الرؤيا العجيبة ورأيت أحد عشر كوكبا من كواكب السماء harrat sajidan harrat sajidatan kamina anabi yusuf ya gale ba kumina eh nga sokoda anabi muhammadu mitima yiyo kamina anabi yusuf ya gale ba kumina nga yine ra'aytu fil manami hadhihi ru'yatan ajiba nga mune na so mune ne mamaki yayi ina mamaki na mule mu gai ra'aytu ahad ashara kawkaban min kawakib sama' munene bi etwanyi wuo di eni ntuo mini etwanyi yie samɔ harat saayi data li etwanyi wukyi ya akpɛ bi ekiyo akpɛ bi akyi ti mbɔ alo sudɛ da awo nsu fa ale nsɔrɔ ato ɔsɛlɛ ɛɛ eh? wafɔ kaafi nfi abosɛri asɛri dɛ wɔ mee na ofo do san ba ee eh, sɔrɔ fi nsu fa ala wuli asɛri dɛ wo wɔge mee na ofo do san na ɔba to yana da yi babana to yana da yi shari na asali na wawo coro sai na ba eh wọn lawa cọla sẹrin o coro sai na ọza wọn dikin wọn lawa cọla eh ewa n cọ anabi yusufu ba ne wahala ije ne ba ta na sisan yana di omi o eh إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا wọn yẹ sanjiwo bẹ ni yẹ àmà lọ sùdẹ dà àwọn bẹ yẹ wọn mọ kí ẹkẹ sanjiwo bẹ ni náà wọn bẹ kì í ti bẹ lọ sùdẹ dà àwọn náà wọn ṣàmùsà wọn kọmọ aṣàgà wọn lè yí bí aṣàgà wọn lè tọyọ ráàyè tó wù ní sáàjìdì wọn dẹ bẹ lè lè náà wọn bẹ kì í pọ̀ yìí náà bẹ ní àwọn wọn sùkú sáàjìdì nìlẹ àlọ sùdẹ dà àwọn yusuf alẹ sọlá tó wọ sọlá ayé sajida kan lima alkawakin wanda can gishiye gobe ni na yi nan gangan bai yi bai ce a ga su da dawa na biyu su fada kuramu maka kwallo ibn abbas abdullah ibn abbas ga kana tuku ya fi wahya eh inna na na biyu su koshi inna na na biyu su kwagan nan inna shayo na wayo na ga kwallo mufassiru maka jagar da fasara alquran ya yi wani aga alkawaki wala al'ashara ya tsanyi gobe ni na nan musu kuna na gangan bai ne nan eh kanati watu ya ju shiga don e wana e ya nan musu yi bai na yi ai ga gobe ni ga gobe zagode ni nana nga wuli ye lo kura ya wa lo sise da wato sanji gode ni na wuli ye ka lo kura ya ba mu gida na to gode ni ye wuci pe no ra don to sa to da suma eh right to ni sajidi maga ka na ce wato wa shamsu wal qamara bawawu igirbe to na mai ga guda na babu shiga don wa kana sinu idza ka na ya shirata sana kani wuce ya anabi yusufu ya giya gobe kani anabi yusufu ne lalalan kani wuce anabi yusufu da kiyan mu ya giya gobe kaga na anabi a aka yaba mu gan mu ne anabi yusufu aka gobe nina eh umade igidi ya gangan da yusufu ba ke ba gangan da yi a da su da da yusufu nan ki ba mu gabi o. Kọ́lá yá mú بني لا تقصصوا رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين إذا قوزنا نبي يعقوب عليه الصلاة والسلام wọn awuwa fi anabi awuwa awuwa esu ni yẹn ta ne tẹ yi ni yẹn nana

wani gana ko sila na wani yoga mage wani da iyaka na yana co wani biya na co na ya buwa ni wani wato ga ya zata mu je ko ya wato ko ba nan wani ya ga gara ne ma co wani mu mu da sauki na eh zai ne daga wasu na yin ni ya ho ka da shi la buda na wasu ne na zai yusuf bai da saya ba mu musu ya ba mu da annabi eh annabi ya ku ga kọ́lá ya bunayya anabi yakubu ga yawo yake cece gimi ana ngari ga ga wore ya ko gube kanga ya bunayya yawo yake cece gimi na nga yusufu la taksusu ya ka ala ikhwatika enan na lo sami ba ni ga wannan ci badana ge jojo ba se nan na bi e jo shi mare babe jani yusufu tuba ge jojo re da ba zai nan na gangan da yake yau shi ma da tafsiru ya ka ala yin wata ai kwana lahu ya ku annabi ya ku ya ga biyu ga la tukhbir bi hadhihi ruya in wata ga labare nan nan waje sa gangan da yake yau shi ma ẹni wọn láwọn tiẹ jẹun tó pamọ ebi tẹ kàn wú owó bẹ́ẹ̀ ń lò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́ fẹ́yẹ̀ kí ibù lẹ́ka kẹ́yìdá. ويكيد لك كيدا ebo geji abelu gbeje je gangarin joyi bi sababi elalalalalana yau eh ebo na zane shaji ne ya ɗaya ɗaya nan eh zai shaji ne ya ɗaya ɗaya nan eladon wai zanna a shirayen gobe akele na na adidzɛ wɔn ahyɛra ewu bobe ne o ne wo ka asɛ ne yezi wo asɛ ne o wɔn asɛ baba wa babu mu tutu ba ne wo kɔ ebi ibu lɛ kaka yi la wɔn ke ne ne sɛ ba yi wɔn kya sɛ ye dze o yi kó o ti nu sɛ ba ŋa ti suku mi dze o tukpa tere yɛ ki ibu lɛ kaka yi la adiɛ nu bɛ dede kaka yi o yi ewu ne nan ne wa ne wu wa don ne ga lamar wa shi ba da baba ya mura wa wa da ta ci ci ya da bi shi kwa eh ba ne wa ne nan wa ne nan wa cha da ga ga eh we le mi ne no wa da le ba ki ya sha ba shi ba rai a ga sai ko a ga we a ne sa ga ba su we eh fe lo ga ta ci jama'a shi a ne wala ta fito ya zawangi shi zawon to yi wace kan ga gangan da ya ce shi su ba waya yi rinna le ya zaune ne ya kwakwale baro a jikwa bai gurwa waya da ya ce sa ciko na zawangi ya da kushi shi a kaga sai ka da daga wani wadanda kira wace da cayawar sanza idan ne misuga eh, kan wani edanini suga fowa egenne charo tukana ni pelele na zando chiga cha hasa na chiga ngere joni ebonu dole lo moro aje ba ko ro lo moro aje ti yo ba ko ba ko ro misali o bene na eh wa de ni no e ta ti yo wo ge ne na wa do fe le ga we ku lo ti eh wo fe da sa ga mi ne na so mi fe ku lo ti ti ti ti lo fayakidu laka kaida za a ki ya bada da yi da wani e bada ya nemi da je su zikirin ba ya ga kiyon lamaru a rikin lamarin ta cange ya gurowa eh kawai da ne na wai ne na ga sa ci kwashe da ciwon siyara eh wai ne na wai ga ne na ga sa ci kwashe da ciwon siyara man ci kwa man ci kwa ne ci ciwon ne ga ciwon siyara ya ci ci ci kwa ciwon siyara eza fere da ne shi jone ne to ziyara ma'ana da wani ga lamarin wannan a jiba bai goro ya da kai da wai da su ba ko ne shi shi wannan da ni misali eh kami na oyi ne wena kami na oyi eh, eh, ne wena wai ne na wai ne no no oyi ne wena eh wato wai ne no eh no oyi ne wena lamarin na shi abota na wai ne no eh misali wanda daga ya gina wa manon tabanci kwalloci lamare ruwa da wanda ga ya gina wai wa amma da lamar ruwa da kai gurwa wai na sa za shi shiga ni ne na ga ya gina da amma la ma na banci ko wani yato na aske muton ya ki mu laka kaina eh na shaytan lil insan azul mubin e bana hakika shaytan na wale da gangan da zawaki Eh, abubuwa shaguwa ewu su ci yayi ya ci aga shetayo e za ke yayi ya ci aga shetayo bi na mai gbangba wani sowa eh, kila allah subhanahu wa ta'ala ce gaga kila allah subhanahu wa ta'ala ce zuwa ya ga inna shaytana lil insan aduwwun mubina ebe ga na nabi abu ga fa yakilu laka kaida inna shaitana lil insani aduwwun mubin ebona shaitan eh wọn ye chula sala de na wọn ye da ku de pe lo shwa ba we ka jijo da ko ku be na na bi afu me na yusufu ku dige wa wa tawre ba we ka jijo yusufu ga we gele ena na yusufu sai da na alama da yusufu a we gele lamarin shi lamarin shi ruwa na shi wa shi karatu so ko tube a kuma ya bana lamarin na shi lamarin shi ruwa na wato ya bi sa kere kere yi nan wayar bi sa ya ke yi a so lamarin na tsakanin su da yawon fa you know tsakanin su da yawon kyau wani fa wani ya gaga ilimi ebe ya ke zabace wi eh ilimi ebe ya ke zabace wi lamarin wani lati ya ga yin yushi lamarin wani lamarin da ake yi shafi ya kwaya alƙarro yan gwaga a can ke eh ina ki idan ina da ke jin bala'i masiba yin da shi ne mai shirin daga lokacin daga baba yan gwamu ga a can ke ya kwana ke giza bacin da ake tuna wa kai wa rinci ya kwana ta ga ta sana mu a kai wa rinci alhalin mu ga abin mu za a wa a biya yawan sa rukun bwa sokogele la fitso yebolu le ye die labatsi wetso soko elu la ti ye gɛ we sokogutsi ne elu ti ye gɛ we la na sokogutsi lɔ ba ŋgɔ la ŋmɛ kan o lɔ ka ba ma o ma ya bado soko yɛ mɛ ku die ba da mo lɛ o tu ta tu ama owu la tɛ ŋgɔ ɛɛ owu la tɛ ŋgɔ tse owu ne kun ye ŋgɔ wotse lɛ gbɛdede kun ye ŋgɔ. Eh, muchashe eh, wa muchashe na lupina o mwembo nyeza nana wa kulwe murada no bawo bawo ya mudega baso ko no ata e ko no ata e ko le o so ma ma ko nga ne da ko e ja ne ni ane bi no su tuba fa ye ti du le ka kai da eh ka tuna da wannan ane bi ane bi eh, akuwe lawa ane bi su ku no na wa ga ke o ga san wa wa ya ga te buru la ayo yo wòle ká alẹ́ ké zàlẹ̀ wọ́wọ́ ya zùyé su wọ́wọ́ wa nọ alẹ́ka wọ́wọ́ wa nọ ìpínba wọ́wọ́ wa nọ kàtà ìgboro lóyún wọn. èwo nà kílọ̀ wọ́gá ìtà lóyún fẹ́yẹ̀ kí ìlú lẹ́ka kàyà. àbẹ̀ àti àgbẹ̀ dìde ìlú yóò wò tó wọn ṣe o ẹ èwo nà kú wà ẹ̀ gbọ́n àyàkó ìnà ṣe ìtọ́ àrẹ̀ lè sá àdúgbò mọ̀mí kí ka ṣètàní ọ̀lẹ́ ìlànà mọ́tòrò gbangba ẹ̀wù ṣiṣẹ́ àti àgúrò obìnrin gbangba na mọ̀ wọ́n sọ mọ́kiri ṣùn à sọkún ta ètò gbẹgbẹ ń dùn. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى inene ke awoge yechi de bi karobu chechi oga wa yusuf tamba bone tere gangani be zaji inene me uwa dona ga wa yusuf la maro ye boro wa yu'allimuka min ta'wil al ahadith wa ya bede wa bede bibe bibe na ma shukuna bibe na ma shukuna min ta'wil na na na ni wa na wa feke takite na boro ya hali ya kuma ya hali yusuf wakadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wil al-ahadith eh aiwa kama araka misla hadhihi ruya al-azima kadhalika yahtaruka rabbuka lin-nubuwa achagachechewa kulubuwero sokwelala uwo yusuf shi cewa yawan tsayanin shegoro yuallimuka min ta'wil al-ahadith ai يعلمك تفسير الرؤية المنامية ويعطيه بك فسره إن أنا زعلت شكانا ومشوا بها فأنا ينوم شكا جيتو لنتونا كي ينوم شكا جيتو لنتونا ويوسف هو هي سورة نمعبود تبقى yana yi wa ga annabi yakubu alayhi salatu wassalam an ya na bin shiru jena da kibe ya na bin shiru su kola yi ne su kwaki ya kibe fasare da la annabi yakubu alayhi salatu wassalam كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك من هنا سفاجا ويوسف يقولون شيء تجي فشل انا وياوي ويتم نعمته عليك شيء تجي يؤمن بفشل ولا انا وياوي يوسف غايكين من من هذا الشيء غني مغمياو ni ma ba ta ne daga ajin shona ajin هذا ma kendo zama wa yusufu ce ci gawa tsagagar da nima kwanne na wa ala hali yaku a ce a ga nima kwanne su kwata ba na da yaku ni biya ni na wani kya da yaku wani yayi mu ga malama ko yi wallahi ba ke ke biyan su kuɗa ce ya zaɓa ci na yayo eh zaɓa ci ita albarka na sokoci nuna wa wazaini wuce ga amma wazaini wuce kawai ina tiye shi ya wani ga Allah ya shi ya cace yi kama bata wu eh nga sai ne shi ya yi kama bata ya wani kuni ma eh maka da madina yi nan eh ko abu ga maka ko ga madina ko ga saudi wogu tun ye nzio yi nana tso musulumi tso kafiri san duo le tebe ya asi na kabula alo wele zitiwo mege zitiwo ale ni mɔmɔ sɔlɔ la ale si ɛ tɔnka ale de ako wele gangan wala ali ako ayi ti mu fɔta wu wa yina amu wale tso ye tige nukula adama ne manu yawe umagu sɛkpɛ yawe yawa ale ni yɛn yawa ale ni musu wa ala zuriyata abika yaqub ati aga ni me wonna eh e, e pashe ni mo wonna un ga ta to zuriya yin ya ba ho ga na da yaqub ni ma so kwe wa ta wani su ne dana kama tan ba ala abawaika ke da na ce ta ni ma na la shefa ya da ku ba e wani su do na na na ba da ku ba ala abawaika min qabl ibrahim wa ishaq ganin bai annabi ibrahim gangan da annabi safi annabi yakubu gan yakubu ya goshi dona na su kwata gangan da ni ma ya annabi cin ne na wa ne ga annabi ibrahim gangan da annabi safi matsayin da ko ga giya annabi yusufu ko amma annabi ibrahim matsayin yawo cuke giya annabi yusufu ko ndakweza kinono وكذلك يجزيك ربك ويعلمك من تعويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتم على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم hakika شنوي chenyewe ان ربك hakika mzee شنوي عليم etuo ne de kike yi wutsi na soko de kike kike soko ma awu yi hakimu muro eba tsa aka soko yɔ zandoro ne woka tsa be fɔ la lɔtsi tati ne ta lɔtsi wo ne soko ke woka tsa wotsi ka fɔ la wotsi awɔ yi tati wo gba lɔtsi tsa awɔ yɔ wɔmɔkɛ wa do wɔmɔ yi wɔmɔ zandoro na soko ka tata tí o mana káwọn ẹ̀sà sùn mọ́ òru ní tí wọ́n ayé dání bí ẹ̀sọ́ kọ́ jìnnì káta wàhálà kàmá àti o wọlá ìlà wọ́n yìí tàgé ní ẹ̀yìn náà àti ẹ̀dá gángán lè tẹ́lẹ̀ jẹ́ ẹgbẹ́ ẹ̀ta tí o wọ́n ẹ̀yà náà wọ́n yìí jẹ̀sù bíẹ́ bá yà wọ́n yìí wọ́n mẹ́ ẹ̀sù bíẹ́ bá yà ẹ́ àmọ́ wọ́n ká tí lọ́mọdé náà lè fúsìkà kàmọ́ bá ní iye lójú yẹn ń gbèjì náà òye bá lọ́gá yìí yàn ena sokotsala anochitache omweno yatina kwena sokotsala anochitache obono yinimina kachanunga yewo ungatsala anochitache obo watsuna ajela tiyayuna komuliki eh yekafimbo kwani ndani enyimeyo komeyechimbo ndaeyi ndani komeyechimbo ndanimeyo komeyechimbo yi wafundakoni kweyanyu

za su ma wuyore amma ya gwada wuce ba wani ishe nan a gai to ya shafi ne la ila haribo amma wani ne ne a jini ga a tsawo ne ta tawa a kawaya wallahi a a ke ka so ko yin ka ya shashi o tuba a gawa ga biya ya mo ne ga la na obi a wa wa amma ga ya wuce su a ga biya ya la ya wani mu den ba àbájú bìí ẹ̀yà yìí ẹ́ wà tútù ọ̀nà kùtì ẹ̀hún bẹ́ẹ̀ pẹ́ mọ́tò àdàbò yìí mẹ́rẹ̀ kó ká ẹ́kọ́sì yìí ajá yìí ajá àgá àwọn tẹ̀sán kì í àgbélé ní kẹ́kẹ́ ìná wọn ayé ìná àti ìnà gbọmọdé àná àgá bìí ẹ̀yà tuntun àwọn wọ̀gá àkáyìn gbà yóò tó àmọ́ tọ́bẹ̀ yìí ní àti ní nẹ́bẹ̀ sọ̀kọ́gá jẹ́ àzìkí jẹ́ àwọn tí kí á pàpà bìí àgbélà tí wọ́n láyọ̀ kàwá lóyàwó ẹwé ìnìmẹ́ àti ìnìmọ̀ àgúnláyàwó ẹwé wọn. 他也曾经抓人吃，哎，也是这样，也是给你抓人吃，也大家喜欢手不打把瓜的，就家叫打打鱼，就说那你们只能当过去大家那个那就职业的，对吧？俺这不干那事，不办了，俺们干一年了，咱都做啥？给你都中了了，哎，给你都中了了，俺理解了。 ga annabi yakubu alaihi salatu wassalam wani ka gangan ne eju annabi yakubu na ya faso annabi yakubu ka gangan ne ojú annabi yusuf ne o wọn annabi yusuf ti dúpá gẹ́gẹ́ lẹ́nu náà gàdá sun ya yéjú oṣù mọ́ èwo náà yẹn náà ní ewu àgbẹ̀ wá àgbẹ̀ pàgbẹ́ yẹ gbọ́dọ̀ wà yéjú oṣù mọ́ káàkiri ọdún sọ̀kọ́ wa nínú gọ́wọ́ làwọ̀ àgán fáyẹ̀ kí ìlú lọ́kàkiri ya gana ni bɛ kaa to yɛ so na ne bi akowa ale bi nso ko tutu pa ko ka sɛn ne mɛ a yɛ yi no ale bi nso pa sɛn ya kasi sɛn ya wura tutu soko kɛlɛ do wa kɔma sɛn ya yɛ duusi ku sɛn ya yɛ duusi a wura tutu adi sa ale ni mɔgɔ dɔ bɛ ti bɛn ya yɛ bɛ yɛ ne gbɛnɛ wa amma mai tafsiri ga siyakul kalam siyakul kan nabi yusuf asaya eh siya mulkala ne uwa ga to da na sokwa ga hasu ya yi nan sokwa ga fiya ya yi nan man shiga ma ya ji fahimta daga siya ko ya gane be yi nan be ya gane da ci gaba daga nabi yusuf asaya a ga to ibe ke in ga ya ji fahimta daga siya ko ya ne be yi nan be ene lu egboro na ji ya yi eh ga annabi yusuf bai nan da saya nan a gani kima no da annabi yusuf ta ja shi da ba ku tutu ba ruwa ga ya ga da ruwa ne kada su ko bawa annabi yusuf kuma man ga asadul makna jina waya annabi yusuf na wani ga da ko yanzu ba wani kitu ba waya annabi yusuf na annabi yusuf bai ga ba nan bai yi mun shi yabo da tura na kinwa je ya fara lamu ta kayan bon eh so ku ba ni sun sha Allah ta ne ga ka ce tafsiri ya wannan bayan dai dai ki wannan so kula da ni ba da to aliya ba ne ga shi shi na so ku ba ne ni shi ga ba nai da shi da lafiya tafsiri suratul yusuf nan wunja abubu yi yɛ kan yi ti dara mi maa ti mɛ da bu ba yi kini bɛ taga a òtìgára kó ewé èkó bàtí káwọn dàdà bíà balẹ̀ ìtọ́wọ́ ayé nínú rábà ya so òlú ní èsú káàdé fúnkan ní ìgbẹ́ fi ní oṣù àwọn ewé ẹni yé jẹ́ àlejò ní sùkùn yìí sàbí àlejò ní sùkùn yìí náà tòjẹ́ ń lọ náà àbí ẹnu gbẹ́dẹ̀dẹ̀ ló jẹ́ yà ní sùkùn yẹn wò mí bàbá ayé àlejò àkúbà tá a dáa sí àlejò سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك